This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba talatin ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda wasu mazauna jihar Katsina suka koka game da matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya kusan makonni biyu kenan lamarin da ke shafar harkokin yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarkin. wallahi wannan al'amari ya kai lahaula wannan uwa saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin katsina sai ma ka bi ka yi tafiya kilomita kan nemo mai ruwa mai ma an ƙara farashin mai to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba a yau kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan yadda matsalar wutar take shafar ku. Lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Bayan haka silamin mana barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba. inda a wannan makon shirin ya mai da hankali kan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zaɓuka a ƙasashen afirka idan aka kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba kamar na amurka amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya ma'aikatar noma ta amurka ta sanar a yau laraba cewa an tabbatar da bullar cutar murin tsuntsaye na h5n1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar oregon wanda shine karo na farko da aka gano cutar a cikin alade a kasar aladu suna matsayin babbar damuwa ta musamman wurin yaduwar cutar muran tsuntsaye saboda suna iya kamuwa da cutar daga tsuntsaye da kwayoyin cutar dan adam waɗanda za su iya musanya kwayoyin halitta don samar da wata sabuwar kwayar cuta mai haɗari da za ta iya shiga wa mutum a cikin sauƙi. ma'aikatar noman ta amurka ta ce babu wani haɗari ga ƙasar da ke tattare da naman alade daga oregon kuma hadarin kamuwa da muran tsuntsaye ba shi da yawa tsakanin jama'a a kasar aladu su ne asalin cutar muran tsuntsaye na h1n1 a shekarun 2009 da 2010 kuma an sanya su a matsayin tushen wasu cututtuka in ji richard webby masanin binciken cututtuka a asibitin yara na st jude wanda ke nazarin mura a jikin dabbobi da tsuntsaye ga hukumar lafiya ta duniya a yau laraba ma'aikatar sojin isra'ila ta fitar da wani sabon gargadi cewa mutane da suke zaune a wasu yankuna na wato tsaunikan beka da ke gabashin lebanon da su tashi daga wurin wani kashedi na aikin soja a kan kungiyar hezbollah a wannan yankin kakakin rundunar tsaron isra'ila ya ce mutane da ke zaune a belbak da ain burde da kuma duris da su tashi daga gidajensu sojojin isra'ila su tari suna biyo sahu da hare-hare ta sama bayan irin waɗannan gargaɗi a cikin aikin soja da suke yi wanda jama'an isra'ila ke cewa wani yunkuri ne na ƙoƙarin tura mayakan hezbollah su fice daga yankin iyakar isra'ila da lebanon isra'ila ta yi amfani da wannan salo a yaƙi da take yi da hamas a zirin gaza yayin da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jin kai suke allah wadai da wannan kashedi na tada mutane daga inda suke suna cewa fararen hula ba su samun isasshen lokaci da za su kimtsa kuma ba su sautari ba su samun wani wuri mai aminci da za su koma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya aike wa prime isra'ila benjamin netanyahu wasiƙa cewa yana bayyana damuwansa a kan sabuwar dokar da isra'ila ta tabbatar da ita na haramta aikin kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya na jin kai da suke taimakawa falasɗinawa masu gudun hijira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a washe garin wani harin ta'addanci da ya hallaka sojojin chadi kuma kwana arba'in da wata wato tawaga na mutum arba'in na jami'an gwamnatin kasar ta kai ziyara a jamhuriyar nijar inda suka gabatar suka gabatarwa janar abdulrahman tiani sakon shugaba mamad dabi wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya aiko mana da rahoto akan haka Ministan harkokin wajen Chadin Abdulrahman Kula ne ya jagoranci wannan tawaga da aka bayyana cewa ta zo ne domin karawa hukumomin Nijar kwarin gwiwa a fafutukar da suka sa gaba. An kuma tantauna batun tsaro da hulɗar ƙasashen biyu a yayin ganawar da ta haɗa tawagar Chadin da shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdulrahman Chani. son Excellence, M. Mohamed Idriss Deby qui devrait lui-même effectuer ce déplacement, mais suite euh, ya ce shugaba debi ne ya kamata ya zo da kansa to amma ganin harin da aka kaiwa dakarun kasar ya sa ya turo wannan tawaga a wani yunkurin karfafawa hukumomin nijar gwiwa tare da jaddada goyon baya a gare su a wannan lokaci na gwagwarmayar neman cikakken 'yancin kan ƙasa da neman hanyoyin sake gina ƙasa to koya masu sharhi ke fassara kusancin chadi da nijar a halin da ake ciki a yau Abbas Mumuni kwararre ne kan sha'anin tsaro. Abu ne mai muhimmanci shugabannin Chadi su zo eh, ba ma neman taimako ba kaɗai wajen Nijar a'a karfafa eh, ita wannan First Mix National da yana da muhimmanci. Ya wakana ma lokacin da shi marigayi Idris Debi eh, lokacin da yake neman ya je farautan boma ya nemi haɗin gwiwar Nijar. a ba shi damar cewa 'yan ta'adda waɗanda an kora daga yankin chadi ko kuma ma sun shigo eh, yankin nijar ne a ba su damar izinin bin su a ragargaje su. Chadi makwabciyar Nijar ta bangaren gabas na fuskantar barazanar tsaro ta bangaren dukkan kasashen da suka zagaye ta Sudan, Cameroon da Libya a yayin da ta bangaren Nijar da Najeriya Boko Haram da ke da sansani a tafkin Chadi kan kai farmaki lokaci zuwa lokaci. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. A ƙarshe akalla mutane 51 sun mutu a yankin Valencia da ke gabashin ƙasar Spain biyo bayan wata ambaliya da ta ja motoci ta share ƙauyuka ta zuba cikin koguna kana ta lalata layukan dogo da manyan hanyoyin ƙasar wani bala'i mafi muni a ƙasar da ke nahiyar Turai. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a arewacin Najeriya na ƙara ta'azzara lamarin da ya sa wasu mazauna jihar Katsina kokawa game da tsayawa harkokin cikin gida na yau da kullum da kuma kasuwanci da suka dogara ga wutar lantarki. a halin da ake ciki wata majiya daga kamfanin wutar lantarkin kasar ta ce ta yiwu a ɗauki makonni kafin a maido da wutar lantarkin saboda dalilan tsaro wakilin muryar amurka sani sha'ibu malamfashi na ɗauke da ƙarin bayani yau kusan mako biyu da katsewar wutar lantarki wanda ya durkusar da harkokin yau da kullun na rayuwar jama'a da kuma fafutukar bidar halaliya a arewacin kasar ciki ka da jihar katsina shin ko yaya lamarin ya shafi mata masu kula da iyali a harkokin gida ga wata mata wallahi wannan al'amari ya kai lahaula wannan uwa saboda yanzu jarkar ruwa a cikin garin katsina sai ma ka bi ka yi tafiya kilomita kan ka nemo mai ruwa yana kana roƙon shi arziki da kuɗinka ma ba kyauta ba ya kawo maka ruwa wanda za ka yi amfani da shi wani yana saida maka duk ruwa naira ɗari da hamsin duk ɗaya ba nawa da ruwa na naira hamsin tamanin haka take Ka kuma ko matan abu da kuke ayyuka a cikin gida matan auren sauransu yaya wannan abin ya shafe ku kenan to yanzu dai wanka sau ɗaya kowace mace ke a rana duk zayin na yanzu mu da muke da yara wanki ya taru zuga ko ba wata maganar da za zaka ce za ka goge ma yara kaya saboda wahalar wuta da muke fama da ita kullum haka muke sa kaya ba guga haka muke fama da wannan matsalar wutar lantarki ba janareta to yanzu a yau ake magana mai ma an ƙara farashin mai to ina za a sayo man da za a halba ruwa sai dai masu ta kura masu bohol-bohol da masu rijiya za ka ga yara na yawo a kwararo-kwararo suna neman ruwan da za a yi amfanin yau da gobe. Masu sana'o'in sayar da ruwa na bohol ga 'yan garuwa su masu koka da rashin wutar lantarkin. Sunana Hassan Adamu Na. To wannan matsalar wuta ta shafi matuƙa saboda abin ya zai yi mu kamar in za mu tare da nasu ya zai yi mu kamar dole ne tare da nasu saboda al'umma cikin kuka. yanzu nawa kuke sai da ruwa. Eh, gaskiya mun ƙara ruwa a da muna sai da ruwa naira sha biyar amma yanzu naira shi naira talatin a hamsin a yi muna da shi haka ba. duk wanda yanzu bai da wanda bai da rijiya a gidan shi gowon kaga ta shafe shi wanda ke da bohol bai da janareto kaga ta shafe shi dole fito waje nemi ba. shi ma mai aikin walda na sarrafa karafa ya koka game da wannan lamari. gaskiya wanda rashin wuta ce da ba a magana saboda ya kai mafara wallahi yanzu ayyuka gabaki ɗaya sun tsaya mara saboda yanzu ga ayyukan ma wasu muna so yi rashin wuta ya hana ga betur bai ba. saboda yan muka ce wani aikin man ansa yi shi da ɗaya da tare kuɗin sayan ma sai daga ɗaya nan gurin ma ki da ayyuka sun tsaya yadda muke zuwa ma shagon haka su koma binciken da na gudanar ya nuna cewa hata manyan asibitoci yanzu idan wani mara lafiya ya rasu dangi sai dai su maza su ɗauke shi su ta yi su masa jana'iza ba kamar yadda akan bari ba na wani lokaci. Tuni dai kamfanin samar da wutar lantarki na Najeriya wato TCN ya bayyana cewa babu taƙibin ranar maido da wutar lantarkin nan kusa da kau da asarar da 'yan kasuwa suka tafka sanadiyar rashin wutar lantarkin. Kuma jinkirin shi da ya auku ne sabili da dalilai na tsaro a wurin aikin gyaran layin wutar lantarkin da ya katse. Sani Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla a gaida Sani Sha'ibu fashi. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A yayin da Amurkawa ke shirin halartar ruhunan zaɓe a ranar biyar ga watan Nuwamban 2024 shirin na ƙasa na wannan mako zai mai da hankali kan rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a yayin gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen afirka da yadda abin yake a ƙasashen da suka ci gaba. in dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne kai baka nan kusa to wallahi ka tabbatar da lamarin kafa a sai dai gyaran allah to domin haka zaɓe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa. Masu bukatar musamman su yadda cewa shi zaɓe su ne sannan su ma eh, kamar da kowa yake fitowa a zaɓe shi su mata fito a zaɓe su. Kaɗa ƙuri'a ko shiga zaɓe na daga cikin jerin muhimman 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadiwa na ƙasassu. To sai dai a yadda abubuwa ke wakana a wasu kasashen Afirka idan aka kwatanta da kasashen da suka ci gaba akwai alamun tazara dangane da batun mutunta wannan 'yanci na baiwa mutanen da ke da tawaya damar taka rawar da ta dace a harkokin zaɓe. Abin da ya sa kenan shirin na ƙasa ya karkata kan harkokin zaɓe a wannan mako. Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya. A mutane masu bukata na musamman kamar da aka sani a ko ina suna iya ba da gudumawa abin da shafi harkar demokradiyya da tattalin arziki da kuma zamantakewa har da bangaren tsaro. Domin shi mai bukata na musamman ya riga ya gane cewa yin zaɓe shine 'yancin shi matukar za a bashi abin da ya zaɓa. sannan mai bukatar na musamman ya yarda cewa ya zaɓi ra'ayin shi ba don a ba shi wani abu ba. Amurka tana shirin yin zaɓe na shugaban ƙasa a ranar biyar ga watan gobe. Wasu na cewa kamar irin waɗannan ƙasashe namu masu tasowa ya za ka gwada 'yancin masu bukata na musamman a irin waɗannan ƙasashe namu da kuma irin ƙasashen da suka ci gaba. Su kamar Amerika ko kuma ƙasashen Turawa sun yarda su girmama ɗan adam mutum eh, ba sa duba menene matsalarsa ba sa la'akar da menene ko lalurar gani ko lalurar kafa ko kuma wata bukata na musamman abin da suke duba shine suna ba shi yancin shi a matsayin shi na dan adam sabanin irin wannan mu na Najeriya yanzu ka duba wannan duk da irin gudunmawar da masu na musamman suke bayarwa a mulkin demokradiyya na Najeriya amma ba ka ga abin da suka bayar da shi a aikace abin da nake bukata da kasashen da suka da mulkin demokradiyya su dinga koyi da kasashen da suka iya karbo suka kusa kusa ko koyan mulki a gudun su ko kuma suke koyan demokradiya a gudun su dinga koyi da su domin su gane cewa su ana ba ma masu bukata na musamman dama da yanci kamar yadda ya kamata ko a Najeriya ba har yanzu da ake magana yanci hukumar zaben najeriya bata samar da wani yanayi na bambance mai bukata na musamman yadda zai zaɓe shi ma cikin sauƙi ba amma ka je amerika ka gani kamar su kasashen za ka ga tsarin da za a yi zaɓen ya bambanta da irin tsari na wasu kasashen duk da suna ikirarin demokradiyya To Suleiman Yarima idan mahukunta sun ɗauki darasi daga ƙasashe irin su Amurka da sauran ƙasashen da suka ci gaba, ku kuma masu bukata ta musamman wani darasi za ku ɗauka kuma wajen saka taku gudunmuwar a harkar zaɓe? na farko shine masu bukatar musamman su yadda cewa shi zaɓe yancin su ne kamar da suke a baya sannan su ma maimakon su dinga zaɓe su ma su fito a zaɓe su. Duk da rashin samun wata cikakkiyar damar kaɗa ƙuri'a ko ta shiga zaɓe masu bukata ta musamman kan yi tsayin daka wajen ganin sun mori wannan 'yanci. alkaluma sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ke da nakasa a sassan duniya na taimakawa 'yan takara samun galaba a zaɓe a yayin da bayanai ke nunin a mafi yawancin kasashe masu tasowa 'yan siyasa ba sa lura da wannan lamari wani mai matsalar gani malam sido nuhu umaru daga jamhuriyar niger ya jaddadawa shirin na ƙasa ƙalubalen da suke fuskanta a sha'anin zaɓe. in dai ana wani abu wanda na tafiyar da ƙasa ne kai baka nan kusa to wallahi ka tabbatar da lamarin ka kafa sai dai gyaran allah to domin haka zaɓe ya zama wajibi ga mutane masu nakasa mutane masu nakasa ba su kaɗai ne ba a allah ya yi su a duniya ce babu muna da uwaye muna da yaya muna da jikoki muna da mutane da dama wanda ina ganin a cikin kiyasin da aka yi a shekara eh, dubu biyu da goma an kiyasta akwai mutane kusan miliyar daya eh, daga cikin mutane na duniya duka mutane ne masu nakasa amma in kasa su ne miliyar guda eto eh amma in ka hada da mutane danginsu al'ummominsu su su nawa ne sai ka gani cewar su da yawa ne ai waɗanda suna iya su kawo su a cikin zaɓe suna iya su baka muryoyi wanda za su iya su kai ka ka samu ma da shugaban kasa ko wani abu wanda kake nema a cikin zaɓuɓɓukan nan misalin a cikin niger a cikin kididdigan da aka yi shekara dubu biyu da goma sha biyu an kiyasta akwai mutane a dubu dari bakwai da dubu goma sha biyar da an kai to wannan malam suleiman in ka hada da al'ummominsu su nawa ne a nijar to misali mutum guda ya samu mutane masu nakasa duka sun mara mishi baya kana ganin bai kai gaci ya za ka iya kwatanta damar da ake baiwa masu bukata ta musamman a harkar zaɓe a kasashenmu na afirka da kuma yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba kasashenmu na baya kwarai accessibility du material de vote et de biro de vote kamar inda mutane za su zuwa su yi zaɓe da kayan da za su amfani da su domin su yi zaɓe waɗannan kayayyakin ne su a wajen nasu komi na saka. to an yi ma hanyar da za ka iya kai zabe kai kadai ba tare da wani ya san mini ne kai zabe ba ba tare da wani ya ma shiga cikin a hurumin da kake da shi na kai kadai ya kamata ka kai zaɓe wanda kake so ba a cikin takura ba to mu wajen namu kamin ka shiga wani biro da vote bai ma yiwa ne in kana da wata da ka sama sai dai ka ce to ni na su da na bar ma Allah tunda ko yaya ne aka baka dama bai yiwa ka je ka shiga waɗansu biro da vote irin abubuwan da ake amfani da su domin a yi zaɓe mu a wajen namu mutane masu nakasa da yawa da yawa da yawa ba su samun kaiwa ga waɗannan wuraren ga kuma uwa uba tsangwama wanda ake nuna ma mutane masu nakasa idan sun je wajen zaɓen To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin yarima suleiman ibrahim daga najeriya da sidonuhu umaru daga nijar sai isa lawal ikra da producer julie lezas grisham ni suleiman muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. madalla a gaida Sulaiman Mani Barma, to kafin mu buɗe layin wayar mu, dan shakata da wannan wakar. Auta waziri kuke je malam, ku zo ku zaga autar mata, ku taɓa mini 'yar gata. Allah yanzu kuma za mu buɗe layin wayar mu mun sami kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jan ka. To alhamdulillah duk da dai gaba ɗaya rediyon na kasa kama maudu'in wanne ya ka tabo ne yau. Game da batun matsalar wutar lantarki ne ta yaya wannan lamari ke shafar rayuwarka ko kuma rayuwar iyalinka? To gaskiya al'amari wannan maudu'i mai matukar muhimmanci ne saboda idan muka ɗauki abubuwan da ke faruwa mu kan rashin wutar nan na kwana goma sha kusan biyu a arewacin Najeriya especially ma ni da nake a Kaduna. Mm. Kuma Kaduna na farko tun ga ina sana'a wanda su danganci bangaren wuta wanda in mutum ya sai abu sai mun gwada mai TV ne ko ka sai mun gwada maka fanka ne ko rediyo da sauransu yawanci zaki ga za mu sa caji. kuma yawanci cikin gada yake muna aikin gidan rediyo yanzu idan ka je kana program maimakon a ce kun kai sha biyun dare hmm. ana wannan program da ki ga dole za ku tashi karfe tara na dare saboda ba da wani zama har takwas da rabi ki ga mun kashe gidajen rediyon ma gaba daya to don haka irin wannan abubuwan gaskiya kamata a ce gwamnati To mun gode Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a Kaduna mun sake samun wani kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna. To alhamdulillah kuna tare da Hamza da Alhazawa sakataren kungiyar taskar mabuga waya ranar da zo daga nan jihar Kaduna nan eh, jihar Kaduna Najeriya. To muna jin kamalan Hamza. To alhamdulillah ai lallai eh, matsala na rashin wutan lantarki din nan ai ya shafe ni da bisa dari kwarai da gaske. Mm. Saboda sai da yawa a yanzu da a yawanci abin da ake samu na nika musamman wajen nikan yin abincin da za a cika mangari kenan. za ga gaskiya yanzu ya faskara kuma kin ga kamar a harkar sana'ar mu misali na ainihin biredi yanzu ledan da ake yin fakejin din ake sa biredi a ciki ah. yanzu ya riga ya yanke saboda matsanancin da wutan nan ne kuma gaskiya ba karamar abu bane wannan abu a gare mu gaskiya fatan mu dai Allah ya kawo mana sassauci gaskiya Allah ya kawo mana mafita a wannan al'amari ina fata za ku tashi da to mu ma mun gode malam Hamza Balarabe yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa Wa alaikum da wa muke magana daga jamhuriyar Nijar. Eh kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai a cikin jihar niger. To muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula. To a hakika gaskiya ba ku ba abin da ya dace da mu wanda ya yi kamata mu dage da shi babu kamar addu'a. Bisa ga ainihin yanayin yadda muka tsinci kanmu a halin yanzu. Hmm. domin saboda a hakikanin gaskiya da mu shugabannin da shugabannin da talakawa namu gaskiya akwai kurakure tare da mu kawai abu ɗaya ne da ya kamata mu dage mu koma ma Allah kuma mu dage da addu'a Allah ya ji kanmu ya gamsa ya kama sauƙin duka wani al'amari na rayuwa da kawai kamace mu kenan. Kyau madalla Malam Ibrahim mai wankin hula daga jamhuriyar Nijar mun gode yanzu kuma za mu je Sokoto. Salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto. Kuma maka da Muhammadu Aliyu Sokoto. To muna jan kamalan Muhammadu Aliyu. Malam Muhammadu Aliyu ko kana tare da mu? Muna tare da ku kaciya. To muna jan ka me za ka ce game da wannan batu? Na ce to an dai samu cikin wani yanayi a ba tsaro ba wuta ba ilimi. Mm. to malam muhammad aliyu dai kamar ka yana da tangarɗa kuma yanzu haka ma dai lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya ɗaukar wayoyinku sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. madalla yanzu kuma ga wannan sakon. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a amurka haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na facebook x wato twitter da kuma instagram kazalika muna nan a dandalinmu na whatsapp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida tara takwas tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaɓen mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa amurka Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ma'aikatar noman Amurka ta ce an tabbatar da bullar cutar murin tsuntsaye na H5N1 a cikin wani alade a wata gonar bayan gida a jihar Oregon wanda shine karin farko da aka gano cutar a cikin aladu a kasar. a yau laraba ma'aikatar sojin isra'ila ta fitar da wani sabon gargaɗi cewa mutane su tashi daga wasu sassa na tsaunin baka da ke gabashin libanon wani kashedin aikin soji da ƙungiyar hezbollah ke ɗaukan alhaki To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da dasalan makonan wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyar mu ta yau kila williams ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya